منك أن أشرك بي وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkan mai masallaci mai albarka masallacin mahauta ginin tudun da mai rubu. Yin Allah yau yammacin Asabar. Sha hudu ne daidai da uku ga watan bakwai miliyariya ta dubu biyu da ashirin karatunmu da littafin shamari muhammadiya na abu nisa mun da kuma magana akan babu ma ji a fili ba su yasu da babin da yake karantar da mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun da fatin shi mun yi hadisai kamar guda uku a wannan babin لو تحدثنا مسلم الشرع ما الترمذي حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن بديل يعني بن ميسره وغيره عن شاب بن حوشب عن اسماء بنت شاب بن حوشب بنت يا سمع بارك الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد wannan tana da cikin sahabbai mata da suka rayu da mahaifi sallallahu alaihi da sallam kamar yadda cikin littafin da shafata suniya da shirin shibai da mamudiya yake cewa ashirin kani shafi na saba'in da tara ya ce ita asma da ke zai sakan haifaffiyar garin madina ce sannan kuma ɗan ƙabilar kawo ce kamar da kan sani cikin garin madina muna da manyan da babu da akwai ƙabilar aus akwai ƙabilar hazard ita wannan mata asma tana cikin ƙabilar annan aus sannan tana da cikin mai ashar da wani tafomi shi ma ga ƙashin ƙabilar aus a lokacin da take rayuwa kusan malamin kusan mutanen garin da ta kafa sun yi tibaki cewa babu mace da ta kai ta iya magana a babu magana shi sa ake ce mata ma أفضل النساء الأنصارية في لوقت الآية سورة أي مجانا النبي صلى الله عليه وسلم ita ake wakiltawa a ce ta wakilci mata wajen ma manzon Allah bayani kuma idan annabi sallallahu sai wasallam ya sako ita ake ba wa ce isar wa mata da tana da cikin mata wanda sun iya tsara wanda sun iya zuban zance sannan wasu malaman tarihi suka ce ba ma ma'akiya cikin garin ba tarihi ce wadda a cikin larabawa kaf ana magana a wannan yanki cikin larabawa in ana magana a mace wadda ta iya tsara magana ta iya banzance dole dole a sa asma binti yazid bin sakar sannan ba ce wadda Allah maɗaukin sarki ya mata ƙarfi yadda ta san namiji bayan iya magana ta kuma akwai ƙarfin zance akwai ƙarfin jiki ma shi yasa babin ya kiyaye da nan alƙur'ani sun bi ta taka wani ƙure da su a iya yaƙi da aka tabbatar da a rayuwarta ba taɓa samun wani yaron da ta da aka duk yadda ya fi zai rinca duk yadda abubuwa za su lalace to ba ta juyawa da baki da aka tana da zuciyar maza a filin yaƙi sannan ta yi jira daga garin makka ta dawo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara farko da manzo ya zo garin garin sannan tana daga cikin wanda suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya garin Makka garin Madina an samu tarin maza da mata da suka masa baya a da sanin babba cewa za mu ci za mu wata da haka asma abin da ya kai da kuma ayar da Madina ce tana cikin wadda suka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan cewa za mu ji ji na biyayya kuma za mu yi da irin yadda ana sai ke tsara da ta yi ba bada hadisi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ta ji hadisai kiwo a bakin mahaifi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisai da ta ji akwai shi wannan hadisi da mu karanta yau ta je gazon lemu yakin da ake ce masa yakin lemu wadda an yi shi a shekara ta goma sha uku bayan hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam da kare kina bayan da sanin sallallahu da shekara uku a kai wannan yaƙi da mu aikin tawa da yaƙin shi ne dukkan sojoji da suke cikin bin yaƙi daga soja ishiwa ta dame shi ne yake yaƙi da shi a cikin tsallin zafi ba daga ishiwa ta dame da ya tun bayan daga tana nan aiki da shi ne tana shayar da sahabbai maya ruwa sannan kuma ƙwararriyar mai kula da majalita ce sannan ƙwararriyar nurse ce da aka kawo mutum an sare shi ko an yanke shi ko an soke shi tana da sabon makaba da dama ta riga ta kona standby daga an kawo ka za ta samu abu da suke wanke ciwo wancan lokacin da wanke ciwon da gyara ta inganta wajen ta ɗebi wannan ƙonanniyar kaba ƙonanniyar kaba sai ta zuba maka inda yake ma ciwo na daurewa ta daure na gyarawa ta gyara ta alkinta mayafi na sai kuma ta duniya da aka likita ciwo da ta taimaka sosai a wannan yaki to amma matsalar shi a ranar ilmu yakin ya so ya juya wa sahabbai kamar duk wanda ya kanta da zuwa da so da kuma futuhat da aka yi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaƙi yana da cikin yaƙin da lokacin ma kan kafa ba ta yi shi सर्वप्रथम की उम्र ली जब सिद्धि का गया और उनकी शिखर आदमी हो जाएगी सर्वप्रथम में वहां का पाला करने है मालूम अच्छी sai ta ya yana so ya juya wa sahabbanin sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu zai sai ya ce to a take sai ta ga cewa yanzu ba magana ta tsaya tana bayar ruwa kuma ta tsaya tana kula da mutum ta ba ya ya kamata ta shirya ta shiga ta dama da ta to sai ta shiga ta ɗauki wani akwai na wani baba da aka kafa a cikin a cikin inda aka ɗan killace mata take dan kula da mijinta akwai baba da aka kafa kawai da duba ta duba ta wa wanda za ta yaki da shi ba ta kwabi ba biya ba man shi ba komai kawai sai ta binciki gwaba kamar yanzu wannan fiye da wannan ta binciki gwaba su gwaba ba da ta yi da ya sa ba ta binciki gwaba ta yi da shigar da filin yaƙi sai da ta kashe mutanen ƙasar rum mutum ta mace da sanda ba da kukuri ba ta kashe maza ƙarfai ƴan ƙasar ne ba mutum ta kaga ba ka sika ce mata ruwa ba ko idan ka tana ba abun maza da mata idan tana sai mace mu mata ita maza ce to dole ka yi gama ta ce mata ɗaya ne maza Allah ka yarda da mu ta yi suka ce ta rasu shekara talatin bayan hijira wannan kusa abin da ya kudin jiya wani malamin tarihi game da yake cikin tafi da saba fi tafi da sahaba ne a yau kuma sauran tafin tarihi sun kawo tarihi ta magana wani inganci ta rasu shekara talatin bayan hijira ma yake sallallahu alaihi wasallam da ita wannan bin Allah ne albarka take cewa kana kan kamisi rasulullahi da rasul ta ce hannun rigan ma'aikisar sallallahu alaihi wasallam baya wuce wuyan sawa wuyan hannu Nada chega para você. Misal, kalau kamus, kamu kamus main, kamus mungkin, misal Arab, dika, ada bahan mungkin nak bukayan, misal dika malaman doa. Sudah cakap dari sini tidak rusuh sini. Malah ini sekarang Arab mau cakap dan, kalau kita cuci sendiri, ini baru cuci mau cakap. Malah malah ini sekarang dan mana nak, mau cakap kita sendiri kan. jikin da kake wai ba a babu alwala da kuma hannun ne da kake kama don wannan mararaba da ke jujjuyawa wannan mararaba hannun ne gara annabi sallallahu su da baya juya duk yadda matsala ya gudu gaba daya hannun ga mahaifi baya wuce wuyan hannu a nan yi mai sallallahu su da ji wannan bai su hari a kan barka sannan malamai suka ce me hikimar da ya sa duk lokacin da aka samu mahaifi ya yi wani to za ka samu ba haka kawai akwai wata hikimar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in ma ya zama annabi wani lokaci ya faɗa mana hikimar in ma kuma bayan da su wasu malamai su su ta iyo suna da kaya cikin ilimi suna zaɓo hikimar da ya sa mana ke haka da suka ce hikimar da ya sa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce wuyan hannu shine idan annabi na tafiya hannun baya damu su tafiya lokacin da aka wuce riga a da zarci an idan kana tafiya sai ya rubi kai kan wani mutum yana dawo mutum yana hana ka sikewa wajen tafiya idan aka annabi sallallahu alaihi yake mutum yau da tafiyarsa mun karanta a baya mun shi da ba mun karanta tafiyarsa a baya annabi yana tafiya kamar daga da ake yi da haka gaba ɗaya sai ki da gabasa cikar cikar da biya da haka wannan rigar hannun nasu inda a ce doguwa ce kawo hannun sa za ta riga damunsa a lokacin da yake wannan tafiyar shi da haka shi tafiyar sa kamar da muka faɗa kai kana taimaka jinjuriyarka tana taimakon wajen tafiyar ka da sai ka ɗaga rinjiniyar ka sannan ka ɗaga kafar ka sai ka ɗaga rinjiniyar ka sannan ka ɗaga kafar ka kuma sannan hannun ka a lokacin da kafar dama ke tashi hannun hagu na yin ba a lokacin da kafar hagu ke tashi hannun dama na yin ba to shi ma yake sallallahu alaihi wasallam Allah masa bibiya ta ta shi da wannan da haka annabi yana tafiya gaba ɗaya sai ke tafiya hakan sa ba za ka wannan hannun na ana ta buga hannun ana tafiyar ba da yake tafiyar sa gaba ɗaya sai ke tafiya har har riga hannun rigar sa ya wuce wuyar sawu zai dinga damun sa babu tafiya sai zama ba zai ji daɗi ba shi sa ba tunanin sa bai wuce sannan malamai suka ce hikima ta biyu duk lokacin da hannun mutum ya wuce wannan wajen zai dinga damun sa lokacin da ake zafi lokacin da ake zafi malamai suka ce idan hannunka ya wuce wuyan hannunka zai zama a ba lokacin zafi zai rika damu za ka rika zuba ta ciki hannunka zai ke yawan gumi zai ke yawan damu ka to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan sannan suka ce hikima uku da yasa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam hannun rigarsa bai wuce wuyan sawu shi ne alama ne cewa wannan mutum ba shi da girman kai dukkan mutumin da za a ga hannun rigarsa ya wuce ya zo nan ya zo nan ya zo nan wani ma har ya ya ma yi kasa sosai to da ka ga shi ka ci anya wannan mutumin ko ba mai girman kai ba ne yayin da suka saba wa biyunan sauran mutane to wannan yana da a da suka ce yana ko da jiki da kai maki sallallahu alaihi wasallam bai da jiki da kai mutum ne mai ko kwarai da gaske akwai kisa da ke cikin a hadisi na ɗari biyar da saba'in da tara yana cikin da biyu shafi ɗari hamsin da biyu yake cewa nuna shirkani yake cewa suna cikin akmam sunna da nan sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a babu hannaye riguna yawan shirkani ya ce an da ta jawo da wasu shauka ne ki ta da kamata hannu ya wuce wuyan sawa ba ya ce amma da wasu a tafala da bisa hahu wala ashabu ya ce amma hannayen da za ka ga hannu riga fankare ga faɗi ga tsawon ya wuce wuyan hannu ya ce da annabi da sahabbansa kawai a samu suna sa irin wannan hannu har ma ya fashe kare yake cewa a zamanin sa ya ga wasu mutanen da za ka hanyoyi nan su ma ya kai a cikin mutum mutum karankan za a saka shi ma ya kai masa akwai da jallabi a yi jallabi mutane su da za a idan ma aka cira nan aka ce mutum ya yi ga yi riga da jana shugaba ne suka samu mutum ya fara da neman haka shiga a kusa da ashirin da muna wani fasa ya haka kuma shugaba ne ta wata dalika kamar misali ya ce hakan nan hannayen mata a dan masu bi haka ce me yasa ka wannan sai yawan shekarun ta da a ce hannun mata annabi mai alaihi suna hannun rigunansu ya wuce idan hannun sawu ya ce da daga gida idaina da hannun kaltu mana saboda ka san ruwat daga sun ci hanci mata da mai yi kaza ko annabi ya yi kaza sai ga annabi kaltu saboda mu zama masu koyi gare shi da kama da kira su ba da su wacin asala ba wani da hadisi da 57 حدثنا أبو عمار الحسين بن ابن قيس حدثنا ابو نعيم حدثنا زهير عن عروه بن عبد الله بن بشير عن معاويه بن قره عن ابيه قال معاويه بن قره يبكي يا سمر غير بابنسا أتيت رسول الله في رهب بن مؤمن اجتناب النبي صلى الله عليه وسلم cikin wata tawaga cikin kabilan muzaina da aka ce a rama usman ne suka ce jama'a daga uku zuwa ta wasu suka ce a yana tashi har ya kai ma a rabu yubayihu domin mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya a cewa mun shiga addinin sa kuma za mu ji kuma za mu biyayya a sani wa ba za mu ji za mu biyayya wa inda ka min sawala mutla yace sai muka tarar da hannun rigar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta rigarsa mun magana yadda kamis ne ya saki ne gaba ɗaya ta to kamis mun kawo mu ba ban ba abin da yake cikin riga rigar annabi da sai ce sai na ga rigarsa da mutuna a saki take santa babu kamara shine mutlaq kenan rigarsa haka take a nan sallallahu alaihi wasallam bai sa mata kamara dan da yake gani a zamanin da ba samu mutane da suka sa da sa kamara nan akwai kamar da yake sa da gurbi kare tsaraici akwai kamar da yake sa da ma'abaya daga ya ce na da rigar annabi sallallahu alaihi ta haka take rigarsa haka santa babu wani kamara a saki take au qala zinu qamisahu mutlaq ko kuma ya ce maɗaurin rigarsa zir maɗauri abin da ake ɗaura riga maɗaurin rigarsa a sake yake kenan zai iya yiwa a jikin ita doguwar rigar annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce riga ce wanda ba ta isa zuwa gwiwa kamar ka ce ubarar ce amma ko ba ta kai gwiwa shi ne kamis ba wanda muka ce ana sa ta a ciki har yanzu ma mutane suka yi zara an samu yari kamar jinki amma da yi zubin hannu ana sa ta a ciki ma ka sa riga a sa ta a cikin ya kawai babbar riga a kai to wannan rigar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa ta doguwar rigar da take kamar obarar akwai igiyar dauri kamar yadda kuma ke da ina aka yi har yanzu ya aka yi sunan mata doguwar da za ka samu akwai igiyar da ake sa mata a bayan su dauri yace to galibi rigunan su da akwai zil akwai madauri amma sai na tarar da madaurin rigar annabi sallallahu alaihi wasallam madaurin rigar a sake yake annabi bai daure ba Allah ya sa mu fahimta qala ba da kan tsiye fi jefi kamisa ko kuma sistin fati ya ce ni kuma da daga haka sai na tuno da cewa dama ana ba mu labarin cewa a cikin annan sallallahu akwai tambarin annabta akwai hatim annabta wanda ya magana akan shi a bayan annabta ba hatim rasulullah sabon bada annabta ya ce sai na saka hannu ta wuyar rigarsa aljai shi ne malamai suka ce mahuji inda ake farga riga da ake sako kai wanda ke da daga fi jefi ka tabbata bai za mu su in fi istiyayati ila fir'auna wa qaumi ma suka ce jaiba annabi Musa ne shi hannun rigarsa a wuyan rigarsa afwan a wuyan rigarsa shi ake ce jaiba ana cewa wuyan rigar aljihu sannan ana cewa inda ake sa kuɗi kuma aljihu amma galibin malaman loma suka ce jai sun fi rinja yake shi zuwa ba inda ake ciwo kai in aka saka riga da aka nabi shi wannan wannan sahabin baban abin ya ce sai na saka hannuna a cikin wuyan rigar annabi da na saka sai na sa hannu ta baya sai na shafa hatimin annabta mun faɗa ma yana yana yana cikin kafarsa yace sai na shafa hatimin annabta wannan hadisin ya zo imam shokari ya ko shi ne amma shi ne hadisin ɗari biyar da talatin da uku sannan ya inganta na cikin yin mata hadisin da dubu uku da ɗari biyar da saba'in takwas ma ma ya rubuto shawarar da guda uku ma ba sai nisa kusa kusa

kana tuna mu hadisin da yake wasu tafai asalin hadisin da ya faru shi ne ma'awai ibn qura ya ba da labarin da babansa cewa a cikin da nabiyyi ibrahim min muzaina na zo da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tawagar mutanen kabilar muzaina fa ba da nawa sai muka wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kan bayyana annabta sa kuma zamu zamu sirriya to ina kamisa hula hukuna ya ce sai muka tare da rigar annabi sallallahu alaihi wasallam a sake take ba ɗaure ta damara ba ƙala fa bayati sai na ce ya ya rasulullahi ko hannunka in ji shi ba wani kawo da rubura sai bi ya mika hannunsa sai ya masa baya ba da kan tsaye bi kamisi ya ce sai na shigar da hannuna a cikin rigar annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa nan wasu da suka cewa ya shigar da hannunsa bi kamisa wasu suka ce ta hannun rigar manzala ya shiga dogon ita wannan ruwaya ya ce fa masas tulfatin sai da shafa hatimin annabta din abin da sa na kawo wannan riwaya da malamai suka ce idan muka ce ta wuya ya saka hannunsa kenan zai yi ya sa hannunsa ne ta wuyan rigar manzon Allah ta baya sai ya samu dama ta hannun wanda wannan malamai suka ce shi a matsayinsa na sahabi ko wanda ya zuwa manzon baya zai yi wuya irin wannan abin da annabi ya sa ya kuma yana zaune babban mutum mai da mai kima kamar manzon Allah ka zo ka saka hannu ta bayan wuyarsa baya gare ka sa hannu ka taba mu sa wani abu wanda sai dan bada wuya to shi wasu malamai suka ce a jaibu da ake nufi a nan shine hannun rigar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yadda mutum zai saka hannu a cikin rigar ta hannu a ce ba shi ba ko da wata baya ya saka hannu Allah ya sa kuma shi ne sai yake cewa sai na sa hannu hannuna shi sa wasu malamai suka ce jaibu hannun rigar sai na nan sai na shafa kuma annabta urwa yake cewa fama ra'aytum awiya wala abawa fi shay'in fi shita'in wal ne. da ya ibn urwa da shi da babansa dukkan su kaga an zo da su lokacin waya. da aka kuma dukkan su sun ga annabi babansa ya sa hannu ya taɓa mahatin annabta da aka daga lokacin da baban muawiya ya taɓa hatimin annabta da ke cikin manzo Allah da shi baban da shi dan ba a taba ganin sa a lokacin sanyi ko lokacin zafi ba face madaurin damar su ta jikin rigar su face sai an ganta a sake la uzarrirani abadan ba sa taba daure ba sa taba daure madauri damar su ko kuna fahimta me yasa suka suka yi daure da marasu wajen al'adar balarabe ne daure mara. shi yasa ko da abin da malamai suka tantance shi suka ce babu rinka ayyukan nan sa kuma wani fim kuma ana sa shi ma sunna tv to wannan kuma duk wanda suka aka hikaya ne wanda suka wakilci suka tsaya a matsayin sahabbai za ka samu dukkan su in kaga dogon murya yana da bara a jikin su don yana da bara a jikin su to shi ma'awiya ibn qura shi da babansa tun daga lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya daura damara sa shi to daga lokacin tun daga lokacin ba sake daure damara da ake daurawa a farfasu ko a jiki aka ce me yasa suka ce saboda haka muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin zalla baya daura damara da haka mu ma kuma ba za mu rinka daure damara ba suna da abuna da abun koyi kyakkyawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magana da aka samu a azimar abariya ya cikin wani mahu shari suna bi dawo shi na shida sha biyar da yudu saba'in da tara da yake cewa wa inna ma tara kazzir da shida ce tibayi ma da ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam sun bar daura da su ne saboda kokarin bin annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi shi sau da kafa saboda suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daura da marasa haka kuma aka rawaito Abdullahi da Umar sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma baya daura da marasa kwata kwata ana ce sai ibn umar ya ga abdullahi umar me yasa ba ka daura da maraka yace saboda na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma baya daure da marasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai saka rigarsa annabi sallallahu alaihi wasallam fara sa hannun dama wannan shi ne abin da ruwaya suka tabbatar idan manzo Allah ya sako rigar tasa to sai fara sako hannun dama sannan sai ya saka hannun hagu أقول حديث الإمام الترمذي يرويه إلى حديث الترمذي حديث الذي بقي ستين الشيعة إلى حديث الجامع السبيل الأربعين من ذاك حديث الذي بقي سبعين تاع أبي هريرة الله تعالى ما سكاية شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله إذا لبس قميصا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم duk lokacin da zai saka rigarsa kuma zalla hannun dama yake fara sawa sannan ya sako hannun hagu wannan kuma yace sunna da ake so ka dauka har ma akwai hadisin da manzala ya cewa idza tawadda'tum wa idza labistum fabdu bima yani annabi kusa idan za ku saka riga idan za ku yi alwala annabi ce ku fara da dama dama kaga za ka sa riga ka sa hannun dama Allah ya baka da sunna sannan akwai hadisin Aisha da yake cikin sahihai wanda take cewa in ji wace muni fitana ulhi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'ani kulli Aisha take cewa ne sai da wasallam daman tawa na burge musamman idan zai saka takalminsa ko zai taji kansa ko zai wankan janaba ta ce kai dukkan shi an duka annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya fi san damuntawa damuntawa sallallahu alaihi wasallam hadisi na hamsin da takwas حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا عمار بن سلمه عن حبيب بن شهيد عن الحسن عن انس بن مالك انس بن مالك سالت النبي صلى الله عليه وسلم شين يعني معناه سبتش أنس بن نضر مالك بن نضر شين أنس بن مالك بن نضر الأنصار تنقل من بين هيشما على قدر تنقل إلى القزر شين الأبائل ما كنا نقول على أسماء بنت يزيد بن سكن وقت كتاب كتاب إرتب إلى الأوس شين أنس تنقل إلى القزر شين ما مس بنت أم سليم بنت ملحان بن خالد شين شين شنو ما هي في السنة سنة ما لا يسكت أنا يبيش كأنه النبي يجرى للبرن makka ya da kuma da shekara biyu idan an ba manzala an naka da shekara goma sha ɗaya a haifi anas sauran shekara biyu manzala ya faro gari makka ya da kuma madina a haifi anas da idan manzala ya zo garin madina anas bai wuce ɗan yayi ba dan ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam masa hidima tsawon shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya masa rakiba ya ce ya Allah da yi wa wannan yaron albarka Allah ka albarkaci dukiyarsa ka albarkaci ƴaƴansa Allah ka tsawaita rayuwarsa yayin da an yi kwanaki musulai ya ce wata rana aika anas na ce ka ka kira mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya yana neman sa anas ibn zubair ya ce ya rasulullahi mama ta tana kira ita ce matar manzo Allah ta kira

saboda mu rike wajen a matsayin inda za mu ke sallah da mun neman albarkar cikin ka lalace ce babu ne ku samu ne suka samu wani bangaren gidanta daga suka nemo wata tabarma asiri tabarma tsohuwa hakan nan aka naɗe ta da irin haka ba kai tsohuwar tabarma sai da aka ma yi ba mata ruwa da aka yi mata ruwa sannan samu jini a nan ba da mafi daɗi da aka mun gula da bamu wannan ne ba ji mun kai ba ko tsohuwar tabarma ana ce kasuwar da ta ma yi suka ba. aka buɗe ta daga aka yi ba mata ruwa maza su laye su ɗan hau kan tabar Anas ya zo gefen shi tsaya akwai wata tsohuwa kakar Anas da ita da musulai suka yi sau a bayan Anas da mazala wata ruwa ya ke cikin Bukhari shi maza mazala na gaba Anas akwai maraya shi kuma ya zo gidan Anas ne shi kuma yana bayan annabi shi da maraya suna bayan annabi ita kuma su sulai ita da mamar kakar Anas su kuma suna bayan Anas da wannan maraya da ka nan salati sai musu da sai musu na da ka abi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mama ana sai musu dan sidi cewa ya ya rasulullahi an za koyi da muka kace ya manzo ta wannan dan dan ka ne karami me maka hidima ya Manzala ta masa sa addu'a ne sai Manzala ya ce ya Allah kamar sa albarka Allah ka yawaita masa yaya Allah ka tsawaita rayuwarsa a wata riwaya ma wa da irin janna ya Allah ka shiga min da shi aljanna daga nan malamai suka ce ana a wasu sai ne sama da shekara ɗari kamar a cikin kamun da kam sai yi da kam inda da yake cewa ya yi shekara wasu ɗari da ashirin da biyar a wannan shekarun nasa hankalinsa ne bari nesa ba haƙorinsa ne fata ba bai rina karɗo ba yana sharafi shekara ɗari da ashirin da biyar duk wani abu mai tauri mai da kake da yake cewa yana mai sha sannan tsakanin 'ya'ya da jikoki maza da mata Allah ya masa albarkar ya ƙara jikoki mutum ɗari da ashirin da ɗari da ashirin da uku ya kansa da ji wanda sa ya gani kan mutu ya kansa da jikokinsa da idansa kan mutu ya ga ɗari da ashirin da uku kaga maza da yake Allah ka yawaita masa ƴaƴa Allah ma sai ka yawaita masa ƴaƴa sannan da maza da yake ce Allah ka albarkaci dukiyarsa Anas yake cewa nakan sayi gona a wani mai ita su ɗaya take manya a shekara daga nasiya siya daga ran da na siya sai ta fara yin sobi idan yanzu ni kuma na siyar maka tana yin sobi a hannu sai na siyar maka kai kuma sai ta koma yin sobi a hannun da haka misala ya ci Allah albarkaci arzikinsa yake cewa manzala salari alaihi ɗan ya a addu'o'i ɗaya yake ban gani ba na ga albarki na ga yawan daya na ga yawan shekaru na ga yawan dukiya ya mu addu'a Allah ya shiga da ni aljanna ya ce ita ce ban gani ba ita ma ina da garantin zan gani Allah ya yi

ya gafarta musu anas yake cewa inna nabi sallallahu alaihi wasallam kare wa huwa mutakin ala usama bin zaid annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida annabi ya ya dogara akan usama bin zaid wannan malamai suka ce ya faru a lokacin jinyar mutuwar bayan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya Allah ko ke sai ya karar da rayuwar annabi sallallahu alaihi da ma ya ba da tsaya mu kuma da hadisi sai bukari yana manzala sallallahu alaihi sai wata rana ne wata rana ya ta ya hukum min bai zai ba. wasu malamai suka ce a wannan jinyar ne ma da mutuwar da aka yi shi ya hau kan mimbari yake cewa Allah ko ke sarki ya ba wani bawa zani Allah ya ba wani bawa zani ko ya zauna a duniya ko ya koma wajen Allah bauta ga kuma kuma inda ba sai zabi abin da yake hannun Allah ke ne koma wajen Allah duk lokacin da ya wannan magana auren da ya ga shi ga wannan suke sabai ba su gane ne annabi yake nufi da cewa wani bawan Allah Allah ya bashi zabi ko dai ya koma ga Allah ko ya zauna a duniya sai zabi ya koma wajen Allah ba a wajen siddiq mazala ya kasa wanda ya gane kawai sai kashe kuka mazala sai ke ce ya wanda ya kowane mutum a cikin addinin nan ya mana hidima kuma ya fanshi abin da ya mana hidima babu wanda ya taimaka min dukiyarsa ba za su iya biyan sa ba da ransa ba da abokan sike da ce zan da wani a matsayin badadi a cikin musulunci da na rubuta abokan sike kamar sai da badadi amma sai dai kan mantaka na addini shi ne kada ya wanda yake da dama mazala ya ce dukkan robobi a yi to akwai wani ɗan ko a wajen kowa ita ba kowa wacce ma kamar da bukari ne ya yi yi bayan ba ko ba wace idan ya ka ce wannan gini sai aka ce nan ya ɗan rushe kuma na gane ba nan sai ɗan rushe kaga ke ai ba ko ba ko wani ne rushe sai mutane ke shiga to nan kuma da gida wata su dige to sai ke shigowa ta wanda yake zuwa masallaci masallaci duk wani masallaci a rufe banda wannan kofa da wanda su dige shigowa daga nan malamai suka ce matsala ya shara cewa bayan shi ne khalifa muna gani ba da haka mazala sallallahu ya fito ya ja Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid babansa shine Zaid ibn Harisa ya halarci yaƙin gazwatul mutata sannan asalinsa mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ne ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima manzo Allah ya tashi amma asali shi ma ba ba wannan ba wannan na kaji ne ba wannan na kaji lokacin manzala ya aure na Khadija shi zai yi harisa dama yana da kashi na Khadija na bauta to shi kenan sai ta ce ya Rasulullahi na baka na baka wannan bawan na waye ke maka hima na baka bawan na waye ke maka hidima manzala sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi wannan bawan da haka shi kuma manzala ba zai yadda wani yake masa hima baya iya baya da ka nuna bauta kamar shi manzala baya iya ba ana ba shi manzala ya ce jikana in kaka da aka yanta shi mutanen da nasu wani lokaci taba zuwa akan za su tafi da shi sai maza ya ce sai ka zaɓa tsakanin zama da ni ko zama da mutanen da gobe shi haba ina haɗi kai kama da ina tare da da salari ina ka inda nake zo nake boda da cikin bibiku ne da aka yake da yi shi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai baiwar da shi za ta yi gada da wajen mahaifinsa ita ce ummu aymana baraka da galibi muna kan ta bana cewa wa halan ummu mu'aimana ummu mu'aimana ita kuma asali baiwar abdullahi ce abdullahi kuma manzon Allah da ita ummu aymana baiwar su na daga cikin abin da manzon Allah ya gada a wajen baba ita kadai ce da manzon Allah ya gada sai yanci ma ga ya ba wanda abin da yake bai ke da haka wannan bawan zai ibn halisa da matarsa ta ba su kyauta kaga yanzu ya zama bawansa annabi ya yi tashi ya zama baran annabi ita kuma wannan ummu mana baiwar baban manzan Allah ne annabi ya rayu ita ma sai yan tabiwa ta bar annabi da kuma manzan Allah sallallahu alaihi sai ya haɗa ummu aymana da zaid bin harisa aure da ya haɗa su aure sai Allah ya albarkaci auren sai suka haifi usama ibn zaid shi da ya fi ibn hubbi hubbi rasulillah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake son zaid har kamar ka ce ma kamar ɗari da shi kai asali ma da shi masa ki zaid bin muhammad shine Allah yake cewa wa yum li abaihim ma qasadu inda Allah da ana cewa zai Muhammad ta illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi dini wa walikum Allah ya ba ku san iyayensu ba to su zama to bararru cikin ku kuma sannan bayi gare ku da haka saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kaunarsa da ya rasu haka ya dauko san ya daura wa ɗansa Usama ibn Zaid shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da bayan lafiya zai rasu a jinyar da manzo Allah zai rasu da manzo Allah zai fito masallaci da bayan ke tafiya matsalancin ciwon kai da ke damunsa bukari ya dauka su cewa saboda yadda masu kan mazala ke ciwo akwai da aka ya fito sallah a wannan wannan sallar ce ma da su samu suka kamo shi an ga saboda kan na shi yana bugawa kuma zai fashi har sai da yayin tsimma ya ɗaura a kansa ne samu ranar fitowa sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa usama ibn zaid jagorancin yakin da aka tafi zuwa kasar ya ba shi jagorancin wani yaki za a tafi zuwa kasar kasar habasha to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama kinsa sojojin an ba usama tuta a kan cewa kai ne komanda manzala sai kwanta shi lafiya manzala ya fara shi lafiya a lokacin da shi aka ba shi wannan kuma shi shigar shi goma sha bakwai ma a kaga ya wata da kai amma manzo da saboda ya rufa ne shi ya karfin sa da jarumta sun Allah ya ba wannan dan haka an shirya za su tafi ba su tafi sai annabi ya a wata siddiq yana hawa kalifa ya ce babu abin da zan fara face mayakan da manzo Allah ya kinsa za su tafi kasar Ethiopia Habasha karkashin jagorancin Usama da ya mutu da kan shekarar 17 Abubakar ya ce ba zan canza ba Abubakar ya hada musu guziri da abin hawa da makamai da komai ce ku je ga yan Allah ya bada sa'a haka kuma ka fita aka ji aka yaki usama ibn zai yi nasara a mulaqatu rum usama ya nasara dan mutanen kasar rum wanda kan tarihi zai gane da yake kai mutanen kasar rum ne sun so su sun shiga wa mutanen kasar habasha yaki saboda tsakanin su akwai ya biyu ne a cikin alwata jahiliya kafin zuwa na sallallahu alaihi wasallam tsakanin habasha da mutanen kasar iran iran a wancan lokacin ita ce ita ce habasha fashi ba ta babu tsakanin babu shi to sai zama su mutanen habasha suna da alaƙa abin ke alaƙa taimakekeniya ne tsakanin da mutanen kasar mu da aka aka suka fi samun zai kawo hari allah ya sanan da suka zai kawo hari sai su mutanen kasar mu suke suka tsaro su fada to amma cikin iko Allah ga shi ya wata da shekarar shi goma sha bakwai amma Allah sai ke ba nasara aka ci nasara aka ci ya suke mamakin cewa gowar irin yawo da zai ga shawarar da zai amma sai gina kuma ne manyan mutane kuma abin da yi ko da wanda suka jima suna yaki ba ga koyi wa irin tashi nan sallallahu alaihi ya san me yasa ya saka to shi wani usama inda yake jajirtacce ne nan sallallahu alaihi sai ya dawo shi alai idrin katta wa shahbi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a wani mayafi auduga shi ne idrin mayafi da ake sa daga auduga da galibin malamai suka ce wani gari cikin kasar yamma kama a ce mutum senegalese kama a ce zaria to idiri su mubarak ne idiri za ki jingina wannan wannan gwado wannan mayafin da mutanen garin ke ya yi ko da suke ya fasa a cikin su maza da sa'ar ya kula wannan mayafin ɗan ƙasar ɗan ƙasar idiri wanda ake yin shi daga daga auduga maza da ya rinke jikin shi a tawaccio malamai suka ce shi ne idan za ka je ka yi hajji za ka sahara ta ga idan ka san wahala da ni kai ka taso ka shigo ga mata abin da za ka fara shi ga to amma lokacin da ka saka haramun ka ni kai ai ka za ka sa ibrahim ka ne ya yi ba ne ka kafa ka haka amma lokacin da ka zo za ka fara da wani za ka cire hannunka da dama na namu za ka ci hannunka da dama wani kafin za ka ci hannunka da dama wani za ka sauke ma yawon da ta kasan hawa da ka nan saman hannunka na ya amma kuma za ka jawo ya ya maka Kasan zama da haka gare ka da dama amma ka faɗa ta dama a waje to wannan abu annabi ya yi shi ne wani shi an gara sanar wannan aka samu annabi ya yi da wannan mayafin fasalla bihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai salla ya ja salla masafai kusan an samu tibai a kanin malaman tarihi suka ce wannan sallar ita ce sallar ƙarshe da manzala ya saboda sahabbai gani su masu sun ma kiɗi ne ai da suka an kawo annabi sai an dawo tsakanin Usama da Annabi na tsakani nan ba ruwa da ni kana sa sai kai gefen dama Usama gefen hawa Ali Annabi sallallahu alaihi wasallam kafar sama ba ya ke takawa kawai sun dago shi haka layin kafar sama ana gani yana jan kasa ba ya ke takawa daga wannan wannan sanadi ya jari sake fitowa da aka mai shi gida da sake fitowa dan kuma kafin ka fito wannan sallar kamar yadda hadisai suka da sun sai Bukhari da Muslim sai da ya suma mu da bakwai ya sa mutum sabai sun taru masallaci wanda da yake cewa ba yi sallah ba a ce masa ba yi sallah ba sabai suna suna jiran ka sai ce a fara mun ruwa yi ta ce muna da wata sarka da muke sa ruwa ya sai ya sai mu fara wannan idan mu fara masa sai barbaɗo sai ce mutane sun sallah ko ba sallah sai ce wanda Allah ba su sallah ba suna jiran ka idan yayi kwaye ka ce su ma sai da su ma ba sai ne samu damar fitowa kuma da ya fito iya sallar ƙarshe da kina rayuwar sai kuma da ita Allah sai ka kira yasa ƙarshen littafin da za mu samu wafata da suna za mu samu mutuwar da nisa lafi lokacin za mu kawo wani da ra'ayi da yawa da yadda aka samu maganganu daban na malamai wannan kira na sallallahu alaihi wasallam yana sa mayafi kuma yana sa mayafi ya rufe jikin shi kuma yana sa mayafi ya rufe hannunsa bangaren ɗaya da bar bangaren da ba shi akwai abubuwa guda kuma ne mai zaɓuka a cikin wannan hadisin abu da fara shi ne kwaɗayin sahabbai su kaga nan salari sanan fa cicciko da ayin kafashi na jan kasa ba zai mai taka ta ba tsakanin kafada da kafada haka aka dauko shi amma haka manzala sai da yi sallar jini an gafarta masa domin shi wanda ya gaba wanda zai a baya amma duk da haka manzala bai yadda ya wasa da sallar jini sama da suka ce inda sallar jini ba wajibi bane manzala da zai sallar jini amma da ke wajibi ba shi sa manzala ya kuma sallacin sallah sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kwaɗayin ya rasa babbansa shi yasa ka duba sai da ya gama wannan su su mai da kuka rasa ba su ma ku amma manzo Allah ya ce a fitar da shi ne zai sallah a cikin jama'a ya rasa babbansa ya ce saboda na hankali hankalin ya kai suna kwaɗayin su gani manzo Allah ya ce a fitar da shi su gansa ka halin zai rasu ma yana kauna yana son su babban su kuma ga Allah sannan a babu rashin lafiya ma ka duba yadda manzo Allah yake ji da cikinsa amma sai da mazala ya sa tufafi mai kyau sannan ya fito gaban mutane bisa malamai suka ce ba ba ba ba addini ne da mazala ya karanta da mu sai ka shiga kafuwar ne ka shiga samu wata riga kamar ta kudawo a jikinta akwai akwai daurin riba ɗaya kudawo gasa ba nan ya farki a kulli nan ya farki a kulli kulli da riba ɗaya ne a cikin da kuma yana ka ce a su ba masu duniya wurin duniya a nan suka ce nan ba duniya nan ka san ka sunan amma bai kamata ba sai ka misali a hada a daga wannan jiya farsu amma misali sai aka samu maya mai kyau dan kasar ibiri wanda aka shi daga auduga aka saka buga auduga aka tufka aka saka da auduga sannan misali ya saka bai da lafiya ma idan mutum bai da lafiya ya irin wannan gaya ina lafiya kuma ya za a yi za mu insha Allah حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبد الملك عبد الله بن المبارك عن سيد بن اياس الجزيري الجزيري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله يستجد ثوبا سماه بسيسيا ابي سعيد يقول كان صلى الله عليه وسلم يا كسر شيء يعني سابون كايا من زال يسابون كايا يسابون تفرد زال صلى الله عليه وسلم سي كراوه الامام بسنن سعى امامه wani matsala ya ce ka na gode wa Allah ne ba ni wannan za a sai kira sunansa au kamisan ko ce na gode wa Allah ne ba ni wannan rigar kamis aw an ko na gode wa Allah ne ba ni wanda gudan rida shi ne gwado mayafi da ya fara za shi ne zai da ake daurawa na gode Allah ne ba sai manzo Allah ya kira abin da sunansa sai Allah godiya ya zai ce Allahumma laka alhamdu kama ka sautin ya Allah dukkan godiya ta tabbata da yi kamar yadda ka ka ka sitita da wannan mayafin ko da wannan gwadan ko da wannan rigar ko da wannan rauni ko da wannan wandan ko da wannan da Allah na gode maka da ka sai azurta ne shi ba khairu Allah ina roƙon ka alkhairin sa wa kai ma su yi alahu Allah ya kuma alkhairin abin da aka saka shi domin sa wa a'udhu bika min sharrihi Allah kuma yana roƙonka ina neman tsayin ka daga sharrin wannan tufafin da ka bani wa sharri ma su yi da kuma sharrin abin da aka sa da tufafin domin sa anan abi sai da kudi shi ne kawo wannan hadisi shi wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi sa ibn Malik ibn Sinan wannan shine Abu Sa'id kunya kira da suna sa'id amma shi sunansa sa'id ibn malik ibn sinan sannan shi ma ɗan garin madina ne sannan ɗan kabilar ce. sannan yana da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suke ce musu makalimata yadda ka san musan da kaska ke yake cikin dabba ba bi sai da lokuna daga cikin sahabbai su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam close market kamar kaska a cikin dabba mm. sa ake ce musu mulazimata ba sa taɓa barin ne in dai da suka bada matsala su yafi gida da jin yaƙi sa sai su samu wani su zama dinsha ko bai gida daga ya fito sai su fara shafa baya in zai shiga masallaci in ce ta kama sai su ɗauka sa a mata da saboda kai kar matsala ya zo neman sa in dai har zai yi takalmin shi sa sai ya nemi suna da in matsala ya ke bayan sai su rike masa sadaka a bayan in ta yi yana masallaci suna gefe in yana kofar gida da yake zama suna nan tare da shi in ga aka buga masallaci da ga sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kwarai da gaske ya yi rubuta hadisai masu yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya umar da annabi sallallahu alaihi wasallam an je da shi daban-daban har ya guda goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wata karantarwa nan na cewa idan Allah maka sarki ba ka sabon tufafi ka roƙi Allah alkhairin sa da alkhairin abin da aka sa da tufafi kuma ka ƙera tufafin domin sa malamai suka ce as'alu qayru wa qayru ma su yana da ai da shukri bil jawari wal qalbi wal lisan Allah ina maka godiya da gabbai na zan sa tufafin ya Allah in maka dama da shi zan sa tufafin ya Allah in maka ibada da shi kudusi na tabbin da kulli masjid ya Allah zan sa maka tufafin nan in tsaya da barka ni gayi ya rubu sallah. idan lokacin da ka sanya sabon tufafin sai kai wannan addu'a da nufin za ka tsaya gaban Allah to Allah ibada cikin kwalliya da ado da gayi ibnu baz yace duk lokacin da ka sa tufafin kai sallah sai Allah ya baka ko muna gani ba saboda wata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tabbata sannan Allah a cikin zuciya ta wannan ma godiya da kasanta da wannan tufafi Allah sannan kuma gashi na yi da harshe na ma Allah na ci na wani maka akwai ruwayar tirmidhi daga aisha take cewa alaihi bin ne kai maza da yake cewa ya aisha bari ku koya wasu takaitattun kalmomin da suke cike da ilimi Allahumma inni as'aluka alkhairu kullu idan Allah ya tsaka da sabon fati ce Allahumma inni as'aluka alkhairu kullu ce ya Allah ina roƙonka alkhairin tufafin nan gaba da Allah ta bani hmm. sharrin sa gaba ɗaya Allah ka tsare ni to duk sharan da ke jikin tufafin Allah ya sani da shi duk alaƙar da ke jikin Allah ya ba ba ka san irin alaƙar da ke jikin tufafin Allah ya kawai sani ba ka san sharan da ke jikin tufafin Allah ya kawai sani sannan manzo Allah ya ce Allah yana neman tsayin ka mai shari ma su yana da sharin abin da aka kera wannan tufafin da shi malamai suka ce mina tubiya da Qur'an Allah yana rubuta tsare ni kada ma jiji da kai dan na sa wannan tufafin Allah kada biki ce maka dan na saka wannan tufafi akwai da yasa da tufafi ga shi Allah ya masa nima ya ba shi tufafi mai tsada tufafi mai kyau ya sa amma ta mutu zai kai shi eh, za mu ga yasa tufafi mutu zai kai Allah ka fiya shi ne sai saka ko Allah masa yake tsare ka daga daga sharrin tufafi kada ya sa ma girman kai kada ya sa ka rena mutane kada ya sa ma jiki daga gefen ka kana neman Allah ya tsare ka duk lokacin da ka sai in ba sa da ya tsada ba kisan sa da koyi a cikin cikin da da na kusha da gari da wannan ya zo da musu daga anas mali da cewa nan sallallahu alaihi wasallam rashin jin ya yi sa sabon tufar da bisa wayo sa ma tufafin Allah ya bashi sabon kayan manzo baya ranar juma'a kaga juma'a ne sai sai aka bashi kaya na litinin kuma Allah bai ba ran juma ya fito sallah cikin mutane sai manzo ya fito da sabon babu sabon kayan gani saboda sabai za su taru sabai su da Allah ya azanta shi da kima kuma sannan sai ya yi Allah wariya saboda ranar sannan Imam Kubar ku yake cewa shi ya fassara kai da kofin masu ne a dabu shine kai da sawa ba kawo Allah ka sa wannan tufafin ya wa kauni mankusa da dawati Allah kuma ka sa ya zama zan sa tufafin da ne domin bukatuwa zuwa tufafin da bai sa aiki na wal hajat Allah kuma zan sa shi ina da bukata amma kwalliya ne ga makantiya maka ibada sannan na da cikin hikimar sa tufafin da kuke kuma Allah sai ki alƙayin sa sai da sharrin sa shi ne tufafin ya ma amfani a lokacin sanyi da lokacin zafi saboda akwai tufafin da a lokacin sanyi aka fi son a sa shi akwai kawai da yawancin zafi aka fi san sashi an gani ya sa da ya kyau min aurari hawa a shari'a a sassan da kuma mata'an ina yin Allah ce daga cikin nima da bakin gashin dabbobi kuna iya tattara su ku cire ya kuna amfani shi wajen yin tufafi da muke sawa a lokacin sanyi da zama da kuma tsawon da muke sawa a lokacin zafi sannan nima babba ta tufafi a wajen bawa da Allah ya masa nima tufafi shi ne rufe al'aurarsa ya Allah ya bada cikin rufin al'aura sannan mubarak ne yake cewa shi ma ne yake fahimta akan Allah ka tsaye daga sharrinsa da sharrin abin da kai fama da shi Allah ka sa kada saba maka tufafi Allah ka tsare ni daga jiji da kai tufafin Aisha ma take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mashtara abdan har manzo Allah yake cewa mashtara abdan sauban bi dinari ko misal dinari manzo Allah yake cewa bawa ba zai taɓa siyan tufafi da naira da dinari ɗaya ko rabin dinari ba kamar da kai ce ba zan siyan tufafi da dubu goma ko da dubu biyar ba in har ka siya manzon Allah ya ce sai ka ce fa da ba lokacin da za ka sa tufafi kun ba ku yi wani albarka maza da yake idan Allah sarki ya ba ka dama ka siya tufafi da kuɗinka maza da sai ka ɗauki tufafin za ka sa a jikinka lokacin da za ka sa sabon tufafi sai ka alhamdulillah godiya ta tabbata Allah manzala ya ce lam da kubatai tufafin nan ba zai zo gwiwar ka ba hatta ya fi ba da rufa ce sai Allah ya ta ma dukkan ba mubarak ne shi su da hawa ya ce ban san wanda ya ki wannan hadisi cikin malamai ba imam shaukan cikin na ba ya ce ban san wanda ya ki wannan hadisi cikin malamai ba ya ka hadisi ya yi in dai Allah ya ta ka da sabon tufafi ko sabon guda ko sabon takalmi ko sabon fes ko sabon gajeren wani za ka sa sai ka ce ya Allah ina maka godiya da ka alhamdulillah da kika sani ha da tsawa wa da zakari ne ne da hawlin bi da kowa ko Allah godiya da za ka sa sabon tsari manzo Allah ya ce kafin ya zo gwiwar ka duk zulman Allah ya yi shi yasa akwai wasu ruwaya da su suna bi dawo da shi da bi da ashirin sabon da sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ɗayan sai saka sabon tsari sai su dinga ce masa